Foto na goma sha tara Filistiyawa suka kama Samson suka yi mashi aski A cikin littafi mai tsarki, wato littafin alkalawa Sura goma sha shidda, aya hudu zuwa ashirin da biyu kuna iske wannan labari. Da aka ce Samson ya yi shugabancin Isra'ilawa har tsawon shekara ashirin, amma ko da yake shina da ƙarfi. yana yin ayyuka waɗanda ba daidai ba a gaban Ubangiji. Samsam ya sake ganin wata mace Filistiyawa wadda yake so, sunanta Dalila, kuma Samsam ya shiga ya tsaya tare da ita. Sai sarakan Filistiyawa suka zo wurin Dalila a sirce suka ce mata, ta yi lallashin Samsam har ta gano asirin ƙarfin shi. Suka ce mata za su ba ta kuɗi da yawa idan ta samu ta aikata haka. sai dalila ta tambayi samsam su da yawa inda ƙarfin shi ya fito kowane lokaci sai samsam ya bata misali wanda ba daidai ba amma ta ci gaba da lallashin shi ta ci gaba da tambaya har ya matsu ya tsawwala ya damu ya faɗa mata gaskiya ya faɗa mata cewa aska ba ta taɓa hawan kan shi ba sabili da alkawali da uwayen shi suka yi domin su bashe shi ga aikin Allah. Ya ci gaba da faɗa mata cewa idan wani ya aski gashin kanshi, to za ya zama mara ƙarfi, ƙarfin shi zai hice shi ya zama kamar kowane mutum. Dalila ta bayyana ma Filistiyawa haka, sai suka aika da mutane a kamu Samson da daddare. Samson yana kwana sai Dalila ta umarci Filistiyawa su zaka. suka aski gashin Sansom. Sansom ya falka, ya tashi, yana so ya yi yaƙi da Filistiyawa kamar yadda yake yi da su a can da. Kun gani? Amma ina, ƙarfin shi ya rabu da shi, Allah ba ya tare da Samsam yadda yake tare da shi a da. Shi kenan, sai Filistiyawa suka kama Samsam, suka fidda masa idanu, suka sa shi aikin niƙa a cikin kurkuku. wannan ya zama lokacin baƙin ciki ga samsam da kuma dukan isra'ilawa samsam ya yi tunani da cewa i ya yi wauta sa'an da yake bin shawarar kanshi maimakon shi biyayya ga maganar allah